الأسماء الحسنى They زاب الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بياك يوم وإني من سلم يرنت الدين المسلم السلام عليكم a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kamar inda muka kwana a wancan wato lokaci da muka rabu wato dangane da topic mu ko maudu'in kalamin mu cewar wato al-asma'ullahi al-husna ko asma'ullahi al-husna sunayen Allah waɗanda suke masu kyau kamar yadda muka fahimta sunayen Allah sunaye ne wanda ya zaɓa kansa sunaye ne wanda ya ambata wa kansa sunaye ne wanda ya kasance ba mai irinsa yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan wata ka'ida da ya kasance an ajiye ta kan sunayen Allah wannan ka'ida kuma su ne kamar haka na farko idan aka ce sunan Allah lalle ya kasance ba a samu wanda zai iya ambatan sunan kansa da shi a karan kansa da wannan ba kada ya zamo a ce a cikin sunayen Allah ta'ala an samu wanda yake zai iya sa kansa wannan suna kamar misali sunan Allah al-aziz kada a samu a duniya cewar wani ya samu suna al'aziz lalle ya zamo sunan da zai zamo wani ke da shi sai dai a ce abdul aziz kamar yadda muka ji a wancan wato haɗuwa da muka yi abu na farko kenan wannan karkashinsa Allah ya tabbatar da aya a cikin suratul shura Allah yake cewa laisa kamithlihi shay'un duk duniya duk lahira babu abin da yake kama babu abin da yake kasancewa kini ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sami'ul basir Allah subhanahu wa bai shi da abin da za a yi kama da shi ba shi da abin da dan adam zai iya zuwa ya ce yayi kama da shi na Allah abu na farko kenan Allah yake cewa a cikin suratul ikhlas walam yakul lahu kufuwan ko walam yakul lahu kufuwan ahad Allah subhanahu wa bai kasance yana da wato exemplary ba shi da wanda za a iya hada shi a matsayin misali ba sannan abu na biyu karkashin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da aka ce wannan sunan na Allah subhanahu wa ta'ala ne lalle mutane su ji shi a jikinsu lalle mutane lokacin da za su ambace shi su fahimce shi kuma su ji cewar wannan suna ba abin wasa ba ba wannan suna suna ne wanda ya kasance na ubangijin da ya kasance za a girmama shi kuma za a ji shi za a yi zo hannan ta fuskar fahimta ta fuskar ambato ta fuskar kuma motsi da kowane yunkuri da dan adam zai yi daga cikin sunayen Allah ta'ala kamar yadda muka kwana a wancan lokaci mun ji hadisin sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'in isman man ahsaha dakhala aljanna wato Allah yana da sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kuma muka ji cewar wannan sunayen ba ana nufin da tara bane kurum daga nan an gama ba a'a misali ne aka fitar kan da mutum zai kiyaye kawai da tara a cikin sunayen Allah ta'ala kiyayewa irin kiyayewar mutumin da za a bashi lura da wani abu da ba a son ya samu matsala kiyayewa ta ma'ana kiyayewa ta aiki kiyayewa ta furtawa da kowane lafazi da kowane kokari to zai shiga aljanna insha Allahu ta'ala za mu tashi yau daga cikin sunayen Allah ta'ala na farko daga cikin sunayen Allah ta'ala na farko wanda ya kasance ya zaɓe shi sama da kowanne a cikinsu shine Allah wannan lafazi Allahu Allahu idan ba za ka kar wato faɗi lafazin ko harafin ƙarshe ba za ka ce Allah ta hanyar wato ka ja sannan kuma ka fidda iska Allah kada mutum ya ce Allah ko da a hausa ne wasu malaman suna ganin cewar sunan allah suna ne nasa canja shi yana cikin wato kokarin shiga cikin wadarin ladina na fi asma'ihi tsabagen kaiwa tsantseni wajen kallo girma ta'zim da sharaf da ijlal na Allah subhanahu wa ta'ala suke ganin mutumin da zai ambaci sunan Allah lalle ya furta shi kamar yadda ake furta shi dan ba a sa da wani yare wannan sunan ba shi da wani suna da wani yare ba wanda zaka iya ce mishi menene ma'anar Allah da turanci kuma ya gaya maka wai shine kaza ba shi da ma'ana ba za ka iya ɗaukansa ka fassara shi da wannan yare ba to me ma'anarsa وانا اللفظي الله an ciro shi ne daga wata kalma sunanta al'ila wanda wannan kalmar tana cikin ko tana cikin wato kalimatu tauhid kalimatu taqwa kalimatu ikhlas kalimatu wato kalimatu kalimatu shahada wanda wato kowa ya santa ɗaya daga cikin wato hadisin da ya tabbatar da shiga musulunci zaka shige ta ne ta hanyar nutuk ga mutumin da ya kasance ba a haife shi a cikin musulunci ko kuma a ya samu canjuwa ta addini shine mutum ya ce la ilaha illallahu la ilaha lafazin ilah wannan gabar wato yana nufin ma'bud la ilaha daidai yake da ka zo ka ce in za ka yi tafsiri tafsirul wato wannan kalma da larabci ka ce la ma'buda wato babu abin bauta to menene abin bauta abin bauta shine mahalicci wanda ya kirkire ka ya samo ka da babu kai duk mutumin da ya kirkiri mota akwai wanda ya fara ko abin da ya fara kalla kafin ya iya samun basira na zuwa ya kirkiri mota duk wanda ya kirkiri mashin akwai tunaninsa da ya fara zuwa ga wani abu sannan wannan tunanin ya samu na mashin lakin Allah ba shi da mold ba a samu wani kafinsa ya fara yin wannan abin sannan yayi ba wato ba kwafi yayi ba shi ne wato alhaliku arraziqu wanda ya kasance ya halitta kuma sannan ya azarta to shi ake yi wa wannan lafazi na al-ma'bud wadda ake bautarsa a sama da ƙasa to idan mutumin da ya ce Allahu wato yana tattaro wato kalmar bautatawa wato wannan mai suna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bautata masa ta hanyoyi da yawa daga cikin hanyoyin shine akwai bautar da ta kasance wato ta furici ne duk lokacin da nace subhanallah to fa ina amsa kalmar sunan Allah ne kuma ina aiwatar da ita aiki da lafazin sa Allah duk lokacin da na tashi nayi sallah na faɗi karatun sallah na furta kalmomin sallah na aikace-aikace na sallah kamar a'mal kenan na cikin sallah wannan saƙon kalmar Allahu nake ambata kai tsaye a aikace kenan kamar yadda dama muka ji a wancan lokaci cewar faɗa sunan Allah sanin su kamar yadda imamul asfahani ya ambata sanin sunayen Allah ta'ala da Imam al-Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansu ya musu rahma aiki ne wanda yake kan ɗan adam da Allah ya fara ambata fa'alam mutum ya sani don ba a halitce ka ba sai domin ka fahimci wane ne Allah ta'ala kuma farkon wanda zaka sani shine la ilaha illallah fa'alam annahu la ilaha illallah kamar yace wato mabdu'un karatun mu yake a yau to dai a takeice yan wa lafazin sunan Allah suna ne wanda ya kasance ya kunso wato dukkanin kokarin bautata mishi ta hanyar tunani ta hanyar furtawa ta hanyar aikatawa da gabbai to wannan shine ma'anar Allah wannan suna gabaki ɗayansa ya tattaro ya kunso dukkanin wani suna da ka iya riko shi ko wanda ake samunsa a cikin littafi tabbatacce daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sunan da kake ji na ar-rahman yana karkashin a cikin sunan Allah sunan da kake ji wato a cikin al-quddus yana karkashin sunan Allah sunan da kake ji na ar-rahim yana karkashin sunan Allah shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahma a cikin littafinsa usul muqaddimat usul tafsir yake kawo wata magana karkashin bayani dangane da sabanin fassara na sahabbai da aka samu ba sa sabani ne irin na sabanin da ayau ake samun sa ba wane kafirta wane wane fassara kalmar da yace a'a sahabbai ba wannan aka samu ba idan ka ji an ce ibnu abbas Allah ya kara masa yadda ya saba da ibnu mas'ud a cikin wani tafsiri na aya to zaka samu ikhtilafu ma'anin ne sabanin magana ne sabanin wato lafazi ne ikhtilaful lafaz ne sabanin lafazi ne kamar misali lokacin da wani yake tambayar wani mutum yake ce mishi wai da Allah yake cewa a cikin suratul hashr هو الله الذي لا إله إلا هو سيتي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن كوي سي وني زو يتنبيك وي السلام القدوس المؤمن المهيمن سيكي بعد أمسا دي ور سيكي مشي شيني الرحيم البصير al ina fata mun fahimta wannan yana tabbatar da kenan karkashin duk wanda ya kasance zaka ambata a cikin nan tunda kace alquddus kana nufin Allah in kace arrahim kana nufin Allah in kace almalik kana nufin Allah in kace kowane suna da ya tabbata daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan Allah ne to wannan yana tabbatar da cewa kana komawa zuwa ga asali domin musamman abin ambatan guda ɗaya ne wanda ake ambata ɗin guda ɗaya ne saboda haka a takaice yayin uwa darasin da za mu shiraka